alhaji laminu ammani shine babban darakta na zauren 'yan kasuwa ta jihar da magara ya yi karin haske kan hannun jarin kasuwa ce lalle ta zamani sai aka ce ya kamata a sa wani kungu na kamfani wanda zai sha kurancin harkar ke kasuwa to wannan dai akan miliyan biyar karanta ta aka ɗauka za a fata shine aka yi shawara da duka kungu-kungu na 'yan kasuwa na meri na sham da commerce da na gwamnati aka ce to kowa ya difa abin da zai iya ɗauka to 'yan kasuwa na cikin jihar da magaram ya zamanto su ne masu ƙarfin jari a ciki don saboda su yi ikon kasuwa to haka aka ba su kishi hamsin a cikin ɗari na wannan capital zauren 'yan kasuwa zai ɗauki kamar sha biyar ita babban ma'aikatan magajin gari za ta ɗauki ashirin da biyar cikin ɗari shi ko gwamnati zai sa kashi goma cikin ɗari. Yaya 'yan kasuwa jihar da magaran suka karɓi wannan labari? 'yan eh, kasuwa sun fara zuba. To ko menene ake nufi da shi hannun jarin? Musa Alhassan masanin tattalin arziki ne a jami'ar da magaran. Wannan kafital kin gabaki ɗayan shi misali in an ce kamar miliyar guda ne. Kenan ana sai a ce a kawo miliyar guda a kai tsaye ba kowa ke iya kama amma sai a ciccira shi in an ciccira su ake cewa hannun jari wannan miliyar guda sai a ciccira shi kashi kashi to amma kuma kashin ya zama daidai ne kamar misali mafi yawanci kashin nan yana zama kamar jika goma goma shine abin da ake cewa hannun jari kenan zuwa ne jikar goma goma mai hali ta ya zamanto kowane dan kasuwa da ya kawo wannan kamfani da za a sa ya zama kamar nasu ne matakin da za a ɗauka da kula da kasuwa dole da su kenan kowace shekara an aka ci riba kowa ɗan kasuwa yana samu. Mamman Fari shine shugaban 'yan kasuwa na jihar da magaran ya yi ƙarin haske kamar haka. A ce misali a magari kamar da magaran ana nana bakin kokari daga miliyan ɗari biyar abin da ya gaba. A alhamdulillah wasu sun amsa Ka san duk abin da ba a taɓa yin shi ba a ce zai karɓi gami ɗaya aiki ne tunda ba a taɓa yi ba a gani Allah sa ta zame mu alheri ta zame a garin alheri ta zame a ƙasar alheri shine babban fatanmu. Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.